أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا درن جمعة 21 ga watan safar hijira 1442 wanda ya daidai da takwas ga watan goma miladiya 2020 a wannan takaitaccen bayani da zan gabatar yana da taken nasihohin malaman salafiya ga masu sukan malaman sunna da masu da'awa da sunan salafiya hakika duk wanda yake bibiya al'amura musamman na da'awa a wannan ƙasa tamu mai albarka zai fahimci cewa a cikin 'yan watannin nan akwai wasu matasa da suka fito da suka mai da kullum ƙoƙarinsu shine sukan malaman sunna na wannan ƙasa tamu mai albarka da ma sauran malaman sunna na ƙasashe gaba ɗaya suna suka da ɓatanci ga waɗannan malamai waɗanda suka ƙare rayuwarsu wajen kira zuwa ga addinin Allah da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kira zuwa ga awatsar da shirka da bid'a da al'adun da suka saba wa alkur'ani da sunna balma suna suka har ga malaman da aka kashe akan wannan tafarki ɗin. waɗanda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi su ya gafarta musu ya sanya su cikin 'yan aljanna suna sukan irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam da Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria da faɗan munanan maganganu a kansu to suna yin wannan kuma da sunan salafiya da kira zuwa ga salafiya da kuma sunan tsoratarwa da kuma jan kunne da yin tahziri ga bidi'a da 'yan bid'a wato idan mutum yana sauraron waɗannan matasa masu wannan aƙida ko masu wannan tsari ko masu wannan manhaji sai ya ɗauka ma cewa a najeriya babu wasu 'yan bidi'a sai waɗannan manya-manyan malamai domin kullum aikinsu ne ta ya za su ke su su ɓata su su kuma hana mutane sauraron su alhali kuma wannan ƙasa ta mu cike take da 'yan bidi'a. daga kowane irin nau'i muna da arrawafid waɗanda aka fi sani da shi'a muna da ɗariƙun sufaye kai hamma ja muna da su a wannan ƙasa mu. amma kullum waɗancan matasa za ka ga eh, mashinsu da raddinsu da sukansu da ɓatancinsu shine zuwa ga malaman da suke kira zuwa ga sunna da sunan yin tahziri da sunan jan kunne da tsoratarwa daga bidi'a da yan bidi'a kamar babu yan bidi'a din sai waɗannan malaman Allah maɗaukakin sarki ya kare mu a gabanin mu kawo maganganun malamanmu na sunna kuma asalafiyun salafiyun kan jan kunne kan irin wannan tafarki da waɗannan matasa suke kai yana da kyau mu ɗan yi tambihi ko mu yi faɗakarwa ko mu ambaci wani abu dangane da yaushe ne irin wannan tunani da wannan tsari da wannan manhaji ya fara yana da kyau mu fahimta a tsoratarwa ga barin bidi'a, da tsoratar da mutane ga 'yan bidi'a, da nisantar 'yan bidi'a. wani abu ne sananne a gurin malamai kuma abu ne da yana da asali a cikin da'awa ta musulunci kuma malamai ba su gushe ba suna rubuta littattafai suna yin bayani suna jan kunne suna tsawatarwa kan a bidi'a da 'yan bidi'a waɗanda rubuce-rubuce suna nan da yawa su ba wannan muke magana a kai ba don haka babu wanda yake inkarin wannan magana ta tsoratarwa daga bidi'a da 'yan bidi'a wannan abu ne sananne a gurin malamai hakanan ƙaurace wa ɗan bidi'a da nisanta shi da abinda malamai suke kira hajjurul muftade shi ma abu ne sananne malamai sun yi magana kan wannan cikin littafai da dama a wurare da dama wanda ba shi ne tofik ɗin da muke magana a kai ba da haka kuma ba wannan muke inkari ba muna inkari ne akan manhaji tsarin da ya fito a yau na sukan malamai da masu da'awa daga cikin malaman sunna malaman da suke kira zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai tsarin da ya zo na sukan waɗannan malaman da ɗora su akan ma'auni da ce musu 'yan bidi'a da cewa mutane su nisanci karatukan su nisanci abubuwan da suke gabatarwa su daina sauraron su balma abin takaici har ma wani yana cewa ah, ba za a zauna lafiya ba sai an ɗebi kasukan irin waɗannan malamai na na da'awa wanda suke da'awa an ƙone da dai maganganu na zalunci waɗanda ba a ɗora su akan mizani na adalci ba wannan manhajin muke magana wanda tushen wannan manhajin shine sukan kalli cewa akwai wani malami da ake kira Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala sai su ce duk wanda baya tare da wannan malami baya kan fahimtarsa ko kuma baya kan tsari irin nashi to wannan ya zama dan bid'a sai zama ma'auninsu na auna mutane a sunna da bid'a shine wannan malami in kana tare da wannan malami bisa duk abin da ya faɗa na suka da da jarhi ga ga malamai da masu da'awa to shikenan kai salafi ne in ku ka saba masa ko da a wani bangare ne ka ce sukan da yawa ne ko sukan kaza ko abu kaza da ya faɗa kuskure ne to shikenan kai ka zama dan bid'a ka zama hizbi ka zama sururi irin kalmomin da suke amfani da su kenan wanda shakara ibn hadi al-madkhali malami ne cikin malamai a wannan zamani kuma yana da rubuce-rubucensa yana da kokarin shi yana da gudunmawa da ya bar wajen kira zuwa ga addinin Allah ba wanda zai inkarin wannan ya ce bai yi wa addini aiki ba ko bai karantar ba ko bai bada gudunmawa wajen kira zuwa ga sunna ba ba wanda zai inkarin wannan sai dai wanda bai sani ba ko wanda yake da wata manufa daban to amma Sheikh Rabi yana da wasu maganganu da suka da yi akan da yawa daga cikin masu da'awa waɗanda mafi yawancin malamai ba su dace da shi a kan wannan abu ba musamman daga baya-baya a waɗannan shekaru da suka zo da na baya-baya waɗanda wannan waɗanda muke magana akan sai suka riƙe irin wannan tsari da wannan manhaji shine sunna duk wanda yake tare da su akan wannan to ahlus sunna ne wanda ba tare da su akan wannan ya zama ɗan biri'a kuma za a tsoratar da mutane ga barin sauraron shi yan uwa wannan manhaji na sukan malaman sunna da bata su manhaji ne da ya bayyana a cikin garin madina a wajen shekara ta 1411 1412 wannan eh, shekara hijiriya kenan miladiya shekara ta 1990 zuwa shi da kuma 1991 wannan dan tsakanin wannan manhajin ya fito ya fara bayyana lokacin da aka yakin khalij yakin tekun fashe na farko lokacin da saddam hussein ya mamaye kasar eh, kuwait kasar iraq ita mamaye kuwait to lokacin aka fara kirkiro wannan manhaji da wannan tsari saboda abin da ya faru a lokacin an samu malamai da suka yi wa eh, shugabanni na kasar saudiya fatawar cewa babu laifi su nemi taimakon amerika da sauran kasashen turai wajen kawar da saddam da kuma kare zalincin shi da ƙetare iyakar shi da ya yi don kada ya cutar da al'ummar musulmi da kuma abin da ya wa ƙasar kuwait da haka waɗannan malamai suka ba da fatawar halaccin ƙasar saudiya ta nemi agaji a gurin waɗannan ƙasashe na turawa musamman amerika da ƙawayenta to lokacin da suka bada wannan fatawa wanda suka bada wannan fatawa manya-manya ne cikin malamai a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da shek Muhammad ibn Salih al-Usaimin da wasu su daga cikin hay'atu kibaril ulama wato kwamitin manya-manyan malamai na Saudiya suka bada fatawar yin halaccin wannan a lokacin gefe guda aka samu su malamai sun saba musu akan wannan fahimta tasu suna ganin baya halatta ga musulmai su nemi taimakon kafirai akan wani abin da ya taso musu na jihadi ko na yaƙi wanda daga cikin manya-manyan malaman da suke da wannan fahimta akwai babban malamin hadisi a sheikh muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala a wancan lokaci kuma a ƙasar saudiya akwai matasan malamai waɗanda suke riƙe da ragamar da'awa a wannan lokaci suke tashe wajen kira zuwa ga addinin allah irin sheikh salman auda irin sheikh aid alƙarani irin nasir al'umar da sauran malamai matasa na wancan lokacin to daga nan wannan magana ta fara tasowa a gefe guda aka samu wani malami a madina ya rasu allah ya masa gafara ya ji kanshi ya masa rahma a sheik muhammad aman alijami sai ya fara yin maganganu akan waɗannan da suka saba waɗancan manyan malamai wanda suka saba wa malaman da suke cewa ya halatta a gayyato waɗannan ƙasashe na turai don su shigo cikin wannan yaƙi su ba da kariya a ƙasashen musulmai ya fara rubutu ya fara tahziri ya fara tsoratarwa akan sauraron waɗannan matasan malamai waɗannan malamai da suke tasowa to a lokacin shekara bai rahimu a ah, hafizahullahu ta'ala sai ya karɓi ragama abin shi ma ya shiga cikin wannan to haka abin ya fara farkon abin sun fara yin tsoratarwa ne kan ƙungiyoyi na bid'a irin ah, al-ikhwan muslimun irin kurakuran da ke cikin tafiyarsu irin su jama'atul tabligh irin kuma wasu waɗanda suka wuce gona da iri wajen sukan malamai da da ɓata su haka suka fara a lokacin shek rabi ya yi rubuce-rubuce da yawa ya wa wasu raddi kamar shek abdulrahman abdulkhalik wanda ya rasu a 'yan kwanakin na allah ya ji kanshi da rahma da kuma littafi da ya akan sayyid kutub da sauran abubuwa da yawa to lokacin da wannan abu ya fara fitowa malamai manyan malamai a lokacin sun kalli abin a babin da muka faɗa na baya cewa tsoratarwa da jan kunne akan yan bid'a da haka suka karfafi wannan tafiya irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Sheikh Salih Al-Fawzan da sauran su manyan malamai sun sanya wa abin albarka domin kamar yadda muka ambata wani abu ne sananne a cikin addini duk wanda aka mabannaci ne mai yada banna da bid'a babu laifi a jakunan mutane a yi tahzirin su a tsoratar da su daga bin shi saboda kar su je su fada cikin halaka wannan abu ne sananne a cikin addini lokacin manya-manyan malamai almajiran waɗannan malamai duk sun tafi akan wannan tafiya irin ɗaliban shek albani eh, da ɗaliban shek bin baz da ɗaliban shak usaimin da waninsu da yawa to amma da tafiya ta tafiya kullum sai abin kuma ya fara nisa ya fara wuce gona da iri sai aka waye gari in baka tare da wannan tafiya baka tare da wannan gungu duk irin kokarinka duk irin da'awarka duk irin abin da kake sai a sannafa ka a ce maka hizbi ma'ana dan kungiya ne kai ko sururi ne kana bin wani Muhammad bin Surur bin Naib ah, bin Surur ko kana bin Qutbi a ce kai dan Sayyid Qutub ne haka dai sai aka dinga fito da wasu kalmomi ana bata mutane da su sai abin ya fara karkacewa daga yadda aka san shi tafiya tafiya abin yana ƙara budewa abubuwa suna daɗa faɗaɗa kalmar eh, bid'a ɗin ta buɗaɗu har aka kai matakin da ake kai na yanzu na duk wanda baya tare da shek rabi ko yake yake naƙadi da shek rabi ko kuma ya zama yana ta'awun da wasu jama'a da suke kira zuwa ga addinin Allah sai a ce mai ya zama hizbi zuwa halin da ake ciki waɗannan malamai da suka goyi bayan wannan tafiya a farko da ta fito da suka ga abin yadda ya zo ya karkace kuma sun sun fita daga cikin ta da yawa wasu ma da yawa an sannafa su kila sun ga kuskure sun yi nasiha sai a ce a daga nan kuma kun zama yan bid'a kuna kuma bayan yan bid'a a Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala yana da maganganu da yawa wajen bayanin kuskuren irin wannan manhaj a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala babban malamin hadisi na garin Madina ya rubuta littafi guda akan jan kunne kan yadda wannan tafiya ta karkace ya sanya mai rifqan ahlus sunna bi ahlus sunna ma'ana ya ko ahlus sunna ku tausaya wa yan uwanku ahlus sunna a ciki yayi maganganu kan irin wannan suka da batanci cewa wannan ba sunna yake ba wannan ba malamin sunna bane wannan dan bid'a ne wannan alisance shi yayi maganganu masu kyau akwai wanda su ma kamar da na ambata da farko sun tafi tare da abin da gaba da suka ga abin ya wuce gona da iri suka bari suka rubuce rubuce irin abul hasan al-ma'aribi da ali ibn hasan al-halabi da sheikh abdurrahman al-maghrawi da Sheikh Salimul Hilali da mashhur Hassan Salman da yawa daga cikin malamai waɗanda ma'abota ilimi ne duk daga baya sun fito sun nuna cewa yadda wannan tafiya kuma ta karkace ta koma ta waye gari yau yadda ake ganin ta ba daidai ba bane malamanmu na nan gida waɗanda a yau waɗannan masu wannan tafiya waɗannan matasa masu wannan zafin kan suke suka suke ɓatanci gare su suna da lokacin da waɗannan abubuwa suka faru kamar in ka ɗauki Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a da Dr. Ibrahim Jalo Jalingo da Dr. Bashir Aliyu Umar da Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo da Dr. Mansur Ibrahim da Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu da da yawa daga cikin manya-manyan malamai wanda a yanzu yawancinsu malamai ne a jami'o'i ko manya ne wajen dawa waɗanda tun wancan lokaci ma kafin su tafi jami'a suna karantarwa suna da awa suna nan a lokacin duk da wannan abu ya faro a gaban su aka fara kuma da tafiyar ta tafiya alhamdulillah suka fahimci inda abin ya sa gaba ba su ɗauko wannan zafin kan ba sun taho da shi ba su tasirantu da shi ba saboda a lokacin kamar yadda muka sani suna tare da malamai kuma malaman koyaushe suna nuna mun suna fuskantar da su ga abin da yake na daidai shi yasa da suka dawo gida ba su ɗauko irin wannan zafin kan ba suka da suka ci gaba da da'awa kowa sun irin gudunmawar da Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala ya bar wajen karantar da mutane da fahimtar da mutane addini da kiran mutane zuwa ga sunna da raba mutane ga abin da yake na bid'a ta hanyar ilimi da karantarwa ta, ta, ta, ta hanyar tafsirin alkur'ani da karantar da littafan tauhidi kitabut tauhid da karantar da littafan hadisi irin su arba'una hadis irin su riyadu salihin irin su bulugul maram da sauran abubuwa dai haka da'awa ta zo ta ci gaba kowa ya san irin gudunmawar da su shek ah, dr ibrahim jala jalingo suka bayar wajen da'awa da kira da wa'azi da karantarwa wanda a yanzu duk littafan nan na fiƙi ya ɗauko su yana rera su a cikin ah, larabci abin da ake kira a ah, nazum yana rera su cikin waƙe ta yadda ɗalibai za su iya haddacewa aikin da ya sa gaba kenan yana yi ya ɗauka tun daga in ban manta ba ya ɗauka ya rera abin da ya shafi ishmawi ya rera abin da ya shafi Ziya yana yin risala wanda uh, kowa ya san irin gudunmawar da dr mansur ibrahim sokoto yake bayarwa wajen da'awa da kira kowa ya san rawar da ya taka wajen yaƙi da shi'a da rafida a cikin wannan ƙasa mu mai albarka kowa ya san irin gudunmawar da shag uh, muhammad awwal adam albani ya bayar wajen yaƙi da shi'a da taka mata burki da karantarwa da yada sunna haka waɗannan malamai suka dawo gida suka ci gaba da yi ba tare da sun ɗauko wancan manhaji ba wanda aka fare shi akan idan su kuma da farko ya fara tafiya kuma da suka ga ya karkace suka watsar da shi suka bar shi to wannan shine farkon bayyana wannan manhaji a takaici akwai abubuwa da yawa waɗanda in lokaci yayi kilan akwai bukata za a zo a faɗaɗa a faɗi abubuwa da yawa dangane da yadda abin ya faro da jagororin abin da rubuce-rubucen da aka yi da sauransu to amma yanzu ba wannan nake so in kai gare shi ba babban abin da nake so in kai gare shi a wannan zamanawa shine waɗannan matasa a yau da muke ji ba su da aiki sai su kan malamanmu duk lokacin da ka, ga wani karatu ko wani jawabi da wani sako suka ne ga malaman mu ko dai wanda suka suke sun mutu Allah ya ji kansu ko wanda suke raye Allah ya kare su kullum za ga sai dai magana da Sheikh Mansur eh, Dr. Mansur dan bid'a ne eh, Dr. Sani Umar dan bid'a ne sururi ne eh, Dr. Bashir Ali Umar bai taba zama ahlus sunna ba Dr. Jalo Jalungu hizbi ne kullum irin aikin su nan to waɗannan matasan waɗanda yanzu su suka ɗauko wancan gurɓataccen manhajin suka taho da shi da yawan sun ɗauko shi a Sudan sun ɗauko shi a Misra wasu kuma sun ɗauko shi a madina gurin ɗaiɗaikun wanda suke tare da wannan manhajin suka zo da shi to su nake so in ja hankalinsu zuwa ga abin da malamai malamai waɗanda su kansu sun yarda malamai ne suka faɗa dangane da irin wannan manhaji da suke kai manhaji na suka da ɓatanci ga malaman sunna su nake so in ja hankalin su ji abin da malamai suka faɗa don mu gudu tare mu tsira tare domin babu ko shakka wannan tafarki tafarki ne da yake tarihin bayyana shi da yadda yake tafiya yana gwada cewa manhaji ne da yake tabbatacce domin tafiya tana tafiya kullum cikin sukan junan suke da bata junansu su kansu yanzu suna sukan wannan bangare soki wannan bangare a zo a ce an samu haddadiya ana sukan su tafiya kai tafiya a zo a samu wane ya soki wane wane ya bata da wane wane ya soki wane wanda har yau abin da suke fama ciki kenan akwai malamin mu da ya karantar da mu a jami'ar musulunci ta Madina yayi mana sunan Abi Dawud wanda ake kira a Dr. Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali jagora ne a cikin wannan tafiya amma yau yau yau da shi da da da da, da babban malamin tafiyar shagarabe ba sa ba, sa kalamai masu kyau akan juna shi ma ya balle ya ya soki wasu daga ciki shi ma su su soke shi kullum abin da ake wanda yake nuna cewa wannan manhajin ko a nan Najeriya irin wannan mun fara gani ya fara bullowa da azumi lokacin da ake karantar da mutane addini ake ibada a lokacin wasu suka shigalta da juna raddi a cikin waɗannan matasa masu wannan zafin kai wasu suna cewa ku daidai kuka yi ko kuna kare yan bidiya wasu suna cewa a'a ku ne yan bidiya ku ne kaza to duk wannan yana mana cewa wannan manhaji manhaji ne da ba a gina shi akan abin da magabata suke kai ba za mu ji abin da malamai suke faɗa dangane da irin wannan a nan na yi ƙoƙari in kama ganganin malaman da su kansu waɗannan matasa sun yarda malamai ne kuma sun yadda salafawa ne akwai maganganun malamai da yawa to amma kasancewa na san matsayin malaman a gurinsu in na kama za su ai waɗannan hizbiyun ne ai waɗannan yan bid'a ne ai waɗannan ban yarda da ilimin su ba to da haka din na kokari in bar waɗannan ɗauko waɗanda sun yarda cewa malamai ne mu fara duba fatawar lijinatin da'ima cikin ah, juzi'i na biyu sha biyu na ɗari uku da sha bakwai fatawa ta dubu sha shida da ɗari takwas da saba'in da uku ga abin da aka tambaye waɗannan malamai kwamiti ne na manya-manyan malamai aka ce musu nasma'u wa najidu unasan yadda'una annahum min as-salafiyya cewa muna ji ko muna ganin wasu mutane suna da wasu 'yan salafiyya ne wa shughuluhum ash-shaghil huwa at-ta'nu fil ulama wa ittihamuhum fil ibtida' wa ittihamuhum bil ibtida' yace amma mai tambaya ke cewa amma kullun aikin su shine sukan malamai da tuhumar malamai da cewa in bid'a ne wa ka anna alsinatahum ma khuliqat illa li hadha kai ka ce bakin su dan wannan aka halice shi kullun suka wani salafi wani ba salafi ba wani kan ku saurare shi wa yaquluna nahnu salafiyya suna cewa mu ne salafawa kamar yanzu anan a Najeriya zaka ji suna cewa mu ne salafawan gaskiya wasu ne salafawan gaskiya duk wanda ba su ba ba ba salafe bane duk wanda baya tare da su ba ba salafe bane to sai aka tambaye waɗannan manya manyan malamai cewa ma huwa mafhumus salaf ma huwa mafhumus sahih me ake nufi da salafiyya ingantacciya wa ma mawqifuha min at-tawa'if al-islamiyyah al-mu'asira me matsayin salafiyya dangane da kungiyoyi da ake da su a addini wanda yanzu muke muke da su a cikin addini wa jazakumullahu anna wa 'anil muslimina khairal jazai innahu sami'ud du'a mai tambaya kike da musu addu'a to ga amsar da suka bayar إذا كان الحال كما ذكر إذن دي حال أبن دي كيف أرواك مريد بيتنبيع يا أنبتاني فإن الطعن في العلماء ورميهم بالافتداء واتهامهم مسلق مرد ليس من طريقة السلف هذه الأمة وخيارها وأن ما لم يسكتي حقيقة سوكا ما لمي دجيفا ما لمي دبدئة دتهمر ما لمي وتحنياتي ممونة kuma ba ta cikin hanyar salaf ba ta cikin hanyar magabatan wannan al'umma zababbun wannan al'umma wa inna jaddata salaf salih hiya da'watu ila alkitabi was sunnah Allahu akbar kaji ya kai dan uwa matashi suka ce hanyar magabata na kwari shine kiran mutane zuwa ga alqur'ani da sunna wa ila ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma min as-sahabati radiyallahu anhum والتابعين لهم بإحسان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن suka ce shi ne kiran mutane zuwa ga alkur'ani da sunna da kiran mutane zuwa ga abin da magabatan wannan al'umma suke kai daga sahabbai da tabi'ai ta hanyar hikima da kyakkyawan wa'azi da kyakkyawan jidali ma'ana in ma za ka ja da mutum da kyakkyawan lafazi da jidali ma'a jihadin nafsi ala al'amali bima yad'u ilayhi al'abd tare da mutum kuma yayi kokari ya yaki kanshi ya aiki da abin da yake kiran mutane a kai? والالتزام بما علم بالضرورة من دين الإسلام من الدعوة إلى الاجتماع والتعاون على الخير تارد قوكري نالك جاء بند أكسان الديني لي دا حدوة أكان أيكين الخيري فنن سكا تشي سكا تشي غبدا تشي و وجمع كلمة المسلمين على الحق دا حدا كلمة مسلمة أكان غسكية والبعد عن الفرقة وأسبابها دا نيسانتر للبوة دا أول دا سكي كالا للبوة من التشاهن والتباغد والتحافظ na kiyayya da juna na gaba na hassada walkafi kafi an alwuqi an fi aradil muslimin da kame baki ga barin mutuncin musulmai wa ramihim bizunun alkaziba da jifan su da zato na karya wa nahwi hazi hadha min al jaliba للافتراق المسلمين da nisantar irin waɗannan abubuwa da suke kara buwan musulmai suka ce wannan shine abin da ya wajaba akan dukkan mutane akan kuma waɗannan irin masu wannan yanayi su bari su koma zuwa ga kira zuwa ga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar magabata na kware suka kawo faɗin Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu zuwa ƙarshen aya kun ga ayat tana nuna a haɗu akan addinin Allah kada a rarraba suka kawo faɗin Allah wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun suka kawo ayar wala takunu ta farraku Allah ce kada ku zama kamar wanda suka lallabu wa suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan bayyinat dalilai bayyanannu sun zo musu wa ulaika lahum azabun azim sannan suka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafirai bayana ku zama kamar kafirai sashin ku yana dukan wuyan sashi ma'ana aikin kafirai ne yaƙar juna to ko musulmai al'umma ta kada ku zama ka bayan na shuɗe suka ce ayoyi da hadisai wajen da suke nuna rashin kyan rabuwa da rashin bin abubuwan da suke kawo rabuwa suna da yawa sai suka ce wali haza fa inna himayata aradil muslimina wa siyanataha min ad-daruriyat allati ulimat min din al-islam da haka suka ce kiyaye mutuncin musulmai da kiyaye darajar musulmai suna cikin abubuwan da suke sanannu da ruriyat abubuwan da ba makawa sanannu ne da aka sani a cikin addini ma'ana addini ya zo da kiyaye mutuncin musulmai ba ma malamai ba musulmai to ina kuma ga malamai fa yahrumu hatkuha wal wuqu'u fiha dan haka haramun ne a cikin mutuncin musulmai a fada cikin mutuncin su wa tashaddadu al hurmatu hina ma yakunu al wuqu'u fi al ulama suka ce haramcin yana yin tsanani yayin da ya zama wanda za a afkawa malamai ne wa man azuma naf'uhu lil muslimina bihum da wanda amfanin shi ya ga mai musulmai lima warada min nususil wahayaini sharifaini bi bi bi bi ta'zimi manzilatihim saboda abin da yazo cikin nasoshi na alqur'ani da sunna da suke nuna girman malamai da darajar su wa min hada daga cikin waɗannan nasoshi suka ka Allah shahidallahu annahu la ilaha illahu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فكاونا آية والوقوع في العلماء بغير حق سكتي فادا ومالمي فادا متنش مالمي بعد حقي با تفديعا وجن بدعا تروى كما يدى ينسكي تشاب مالا جعفر دم بدعاني كما يدى سكي تادكت بشر علي دم بدعاني وتفسيقا دفاسقا تدسو وتنقي وتنقصا رجسو wa tazhidan fihim da koran mutane daga daga gare su a ce ku daina sauraron su kullu zalika min a'zami zulmi wal ismi yana daga cikin mafi girman zalunci da zunubi wa huwa min asbabil fitan yana cikin abubuwan da suke ka fitina wa saddil muslimina an talaqqi ilmihim nafi da kare musulmai ga amfanuwa da ilimin su wa ma yahmilunahu min alkhairi wal huda da abin da suke dauke da shi na alkhairi da shari'a وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشرع المطهر suka ce malaman nan suka ce yin wannan kuma ƙarshe zai cutar da musulmi ne zai cutar da addini ne wajen hana yaduwar addini domin idan ya zama duk malaman an soke fitowa za a je a saurara mafi yawancin waɗannan masu soke-soken gwargwadon waɗanda saurara mafi yawancinsu ba su ma iya jan nasu ba bare su fassara shi daidai mafi yawancinsu to balantana kuma idan yanzu soke mana malaman sun hana al'umma sauraron wannan malamai kace kada a saurari tafsirin malam Ja'far kada a saurari karatukan albanin zaria kada a saurari karatukan dr bashir kada a saurari karatukan dr mansur kada a saurari karatukan dr muhammad sani rijiyar lemu kada a saurari karatukan Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu dan ɗaya daga cikin su ya ce ya tawakkafi amrihi shi yanzu yana tawakkufi akan lamarin Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu da dai ya fahimci kamar salafi ne amma yanzu ya ga duk wanda suke kewaye da shi yan bir'a ne da haka shi ya tawakkafu fi amrihi ya an yi tawakkufi ma'ana yanzu ka a tsaya a daina sauraron shi to in ka ce duk kada a saurari karatukan waɗannan malaman me kai kenan ka kange mutane ga amfanuwa da ilimin su a lokacin da kai kuma da ire-iren ku ba ku da karatun da ilimin da za ku bayar sai ya ce to wannan zai cutar da yaduwar addini suka ce wannan zai cutar da yaduwar addini bi annahu idza juriha hamalatuhu لأنه إذا جري حملته أثر على المحمول suka ce idan ka soki masu ɗauke da addinin to addinin ma ka soka wa hadha fihi shabahun min tariqati man yaqa fi sahaba min ahli al-awa min ahli al-ahwa suka ce hanyar ta yi kama da irin hanyar wanda suke sukan sahabbai cikin ma'abuta son zuciya kamar rafida wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hum shuhudu nabiyyi hadhihi al-umma ce sahabban manzon Allah su ne shaidan annabin wannan al'umma cewa abin da ya isan na shari'a Allah alama ballaghahu min shari'atillah fa idza juriha shahid idan aka ce mai shaida ba ba mutumin kirki bane juriha al-mashhud bi to shi ma abin da aka ba da shaida shi ma an nuna cewa nan ba na kirki ba ne da haka haka waɗannan malamai manya-manya suka yi wannan nasiha suka nuna wancan hanya ba mai kyau ba ce malaman da suka sa hannu a ƙarƙashin wannan fatawa su ne akwai a babban malami a sheik bakar abu zai rahimahullahu ta'ala da sheik abdulaziz ali sheik wanda shi ne mufti a yanzu a ƙasar saudiya gaba ɗaya da sheik salihul fauzan da sheik abdallah bin ghuzayyan da kuma babban malami abdulaziz bin abdallah bin baz rahimahullahu ta'ala waɗannan manya-manyan malamai su ne suka yi wancan bayani malami na biyu babban malami al'allama a shek abdulaziz bin abdullah baz in ka duba majmu'u fatawa na shi juzi'i na bakwai sha biyu na ɗari uku da sha shida za ka ga yana yin bayani ina cewa Sha sha'a fi hadha al-'asr minan كثيرا من ilal ilmi العلم والدعوة إلى Ya يقعون في أعراض aradi من إخوانهم الدعاة المشهورين شك بن باز رحمه الله ya riga ya yadu a wannan zamani da yawa daga cikin wanda suke nasabtuwa zuwa ga ilimi suke kiran kansu ɗaliban ilimi ko malamai suke kiran kansu masu da'awa zuwa ga addini suna fadawa cikin mutuncin da yawa daga cikin uwansu masu da'awa wanda suka shahara lokacin da Sheikh bin Baz yi wannan bayani a lokacin farko farkon ma fitowar wannan lamari ne tun da shekara ta 1412 wannan bayani tun ma abin bai kai yanzu yadda yake yanzu ba munin abin bai kai yanzu ba ma amma shek rahimahullahu ta'ala yake wannan bayani yace da yanzu ya yada a wannan zamani da yawa daga wanda suke nasarta kansu ga ilimi da da'awa suna fada cikin mutuncin mafi yawa daga cikin yan uwansu masu da'awa wanda suke shahararru wa yatakallamuna fi aradi talabati al-ilmi wad-du'ati wal-muhadirin suna magana cikin mutunci akan mutuncin ɗaliban ilimi da masu da'awa da masu karantarwa a jami'o'i suna so kansu ya fa'alu da zalika sirran fi majalisi suna yi a sirri a tsakaninsu a wuraren zamansu wa rubbama sajjaluhu fi ashritatin tunsharu ala nas wani sa'in kuma suna dan daukar rikodin kasin su yada cikin mutane kamar yanzu yadda waɗannan matasa suke kullum sai ga wani ya saki dan rikodin can yana sukan malam Ja'far gobe an saki ana sukan Dr. Mansur can wani yayi wata hudu ba an saki ana sukan wani wa qad yaf'alunahu alaniyatan fi muhadaratin 'ammatin fil masajid shirka ce ma suna aikata wani sayin a fili a tara mutane a yi lacca a soki waɗannan malamai wa hazal maslak wannan hanya mukhalifun lima amara Allahu bihi wa rasuluhu ya saba abinda Allah da manzo suka yi umarni min jihatin adida ta hanyoyi da dama wannan fa magana Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz nake karanta mana ba magana ta bace yace abu na farko annahu ta'addin ala huquqin nas min almuslimina abu na farko ta inda ya saba alqur'ani da sunna inda ya saba umarnin Allah da manzon Allah wannan abin ta'addanci ne akan haƙoƙin mutane musulmai bal min khassatin nas kai akan ta'addanci ne kan keɓantattun mutane min talabatil ilmi wa du'a cikin malamai da masu da'awa allazina bazalu wasahum fi tawiyatin nas wa irshadihim malaman da suka bada gudunmawa suka yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen wayar da kan mutane wajen shiryar da mutane wata fiye a ƙa'idihim wa manahijihim wajen gyara mutane aƙida gyara mutane tsari da za su tafi a wajen fahimta addini waje ta hado fi tanzimin durusi wal muhadarat suka yi ƙoƙari wajen tsara darussa da da laccoci wata alifil kutubin nafi'a da rubuta littattafai masu amfani to cin mutuncin irin waɗannan malamai ne yanzu ka duba kowa ya sani kowa ya sani asili yake gudunmuwar da shakka Ja'far Mahmud Adam ya bayar har ya mutu yana kan wannan tafarki na kiran mutane zuwa ga addini kowa ya san irin gudunmawar da malamanmu wanda suke a raye Allah ya kara musu lafiya ya kare su suke bayarwa Kullum cikin karantawa suke akwai malaminmu a Sheikh Abubakar Hussein rahimahullahu ta'ala wanda ake mai lakabi da albanin Kano lokacin da ya rasu bayan ya rasu aka fahimci irin gurbi da ya ciki irin gudunmawa da yake barwa akwai ranar da sai ya darasi uku hudu a rana ɗaya shi kaɗai darasin da yake a sati ya haura darasi goma sha in yi da safe wani sa'in yi da safe ya yi da azahar, ya yi da yamma ya yi da daddare duk shi ɗaya kuma kowanne aka zauna karatu ake kala Allahu kala rasuluhu kala Allahu kala rasuluhu amma yau sai wani duro ce kar ku saurare shi dan bid'a ne kuma abin takaici abin takaici waɗannan matasa masu wannan zafin kai wallahi galibin su ɗaliban waɗannan malamai ne ko sun halarci karatukansu ta nan suka fahimci addini ko sun saurari kasussukansu ta nan suka fahimci addini akwai ma waɗanda aƙidar ma ba su karɓa ba sai ta hanyar waɗannan malamai su suka karantar da su aƙida din amma daga sun je kurin wani guri sun jiyo ana suka ana mai shikenan sai su jira kan malamansu sai zama mutum hu shagil aikin mutum ina kuskuren malam ja'far yake in yada ina kuskuren albanin zare yake in yada ina kuskuren dakta mansur wannan fa in an kaddara da abubuwan da suke faɗa ma kuskure ne sai zama wannan ne kurin aikin su ta yaya zai zama wannan hankali zai zama addini ta yaya wannan zai zama hajin salaf ta yaya wannan zai zama salafiyya to ga abinda manyan malaman salafiyya na zamani suke faɗa wanda duk duniya kowa yadda malaman salafiyya ne in kana takamar salafiyya to baka isa ka cire shek Abdulaziz bin abdullahi bin Baz ba shine jagora shag ya ci gaba da cewa abu na biyu annahu tafriqun li wahdatil muslimina eh wallah shag ce raba kan musulmai ne wa tamziqun li safihim yaga sahun musulmai ne wa hum ahwaj ma yakununa ila al-wahdati wal an ash-shatati wal furka wa kasrat al walqal wal qal fi ma bainahum yace a yanda musulmai suka fi buƙatar hadewa suka buƙatar nisanta daga rabuwa da cene na ce خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم من أهل السنة والجماعة إتي مسمى ما لمن أكي سوكا سنة كن أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات وأن أنسان سوزنيا كربدو إيدا دبنا دشركة والوقوف في وجه الدائية إليها سنة أيا واسكين كاردو ونمي كرازوها كان بدعة su sun dankwafar da shi don bid'a ba ta yaɗu ba wa khashfi khutatihim wa ala'ibihim suna bayanin hanyoyin yan bid'a da yadda yan bid'a suke wasa da addini ولا نرى fi في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر wannifa. shiga ce babu amfani ba cikin wannan aiki cikin sukan malamai cikin ɓata su babu wani amfani sai ga makiya addini wanda dama suna nan suna jira yadda masu addini za su samu tarwatsewa yadda masu addini za su yayyage su kuma su amfani da wannan dama su cimma su da haka su suke amfanuwa da irin wannan aiki aw min ahlil bid'a wad dalal ko yan bid'a wanda suke batattu wanda mun ga irin wannan kwanaki wani malami ya fito yana kafa hujja da maganganun irin waɗannan matasa akan cewa shan Ja'far Mahmud Adam shine Boko Haram yana jin daɗi yana faɗa yana cewa ku zo ga ɗan Izala ya faɗa ɗan unshi ɗan Izala subhanallah kamar shag yana nan abin da yake abin da shag yake faɗa nan shine ya faru a can yace waɗanda za su ji daɗin wannan abu shine ko dai wanda suke makiya addini daga cikin kafirai ko kuma wanda suke ma abota bid'a da bata abu na uku da yake nuna wannan abu ya saba alqur'ani da hadisi kamar yadda shag yake faɗa yace anna hadha al'amala fihi muzaharatun wa mu'awanatun lil mughridin shi wannan aiki akwai taimako da ba da goyon baya da taimaka wanda suke da wata manufa min al-ilmaniyin wal na wa ghayrihim min cikin mutanen da ba addini da ga musu ba yan duniya wanda suke ci addini ma daban rayuwa daban to su wannan irin abin da ake haka suke so allazina shahara an humul waqiatu fi dua wanda su ne ya shahara suna irin wannan maganganu kan masu da'awa wal kazibu alaihim su ne suke masu da'awa ƙarya wata haridu diddahum su ne suke rubutu su ziga mutane akan masu da'awa fi ma katabuhu wa sajjalu wa laysa min haqqil ukhuwati al-islamiyya baya cikin yan uwantakan musulunci an yu'ina ha'ula'i al-muta'ajjiluna a'da'ahum irin waɗannan masu gaggawa su ka malamai su taimaki makiyansu ala ikhwanihim kan yan uwansu min talabati al-ilm wa du'ati wa ghayrihim abu na hudu nan Sheikh bin Baz yana kawo mana abubuwa da yawa da ya nuna wannan manhaji na sukan malamai ba daidai bane shi abu na hudu cikin wannan akwai ifsadan li qulubil ammati wal khassa akwai bata zukatan mutane ka gurbata mutane zukata ka raba su da malamai wa nasharan wa taryizan lil akazibi wal isha'at al batila da yada ƙarya da banna subhanallah idan wanda suke rayu suna ji ana musu ƙarya ina ga wanda suka mutu wani ya ce wai na ce wai kada ayi ayi raddi na ce ba a wa yan bid'a raddi ko ba a yi wanda ya kuskure raddi subhanallah kazin ƙarya kowa yana ji ƙarya to idan kai da kake ranka ana makarya ina ga wanda suka mutu wa sababin fi kasaratil ghibati wan namima kuma ne yana ka yawan giba da namima wallahi sai ka bi guraren da suke haduwa zaka gane abin da shi ke faɗa gaskiya ne duk inda suka haɗu malam me zaka ce kan wani malam me zaku ce kan wani malam me zaku ce kan wani kullun tantambe su akan du'a ko a ina a duniya masu irin wannan manhajin haka suke kullum maganar me za ku ce kan wane me za a ce kan wane wa fatihi abwabi sharri ala masari'iha da bude kofofin sharri bude kofa ta zama an bude kofa li da'afil nufusi ga wanda suke da raunin eh, zuciya allazina yad'abuna ala basti shuba wanda dama sun saba yada shibohi sai samu dama wa isaratul fitan abu na biyar shirya ce an na kafiran min alkalamin lazi kila la haƙiƙa la da yawa daga abin da ake faɗa ma bai da haƙiƙa yanzu ka zo ka ce malamin da ɗin ikhwan ne kariya Dr. Muhammad Sani Umar cikin littafin sana al'ubudiyya cikin karatun da yawa littafin al'ubudiyya na shekul Islam Ibn taimiyya da ya karanta mutum ya je ya saurara zai je ya yi magana ɗin ikhwan in kana so ka san me ya fahimtar sa da ra'ayinsa kai ɗin ikhwan ka je ka saurari wannan karatu to amma da yake abin zalunci ne sai a zo a faɗi abin da bai da tushe bai da asali shi ai ai ai ikhwan ne ai ikhwan ne kurin me yasa aka ce ikhwan ne dan me zai ce sayyid kutub yana da littafi dan me zai ambaci sayyid kutub akan karatun shi bayan ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana yawan faɗak wata kalma da wanda ya kafa ƙungiyar ikhwan Sheikh Hassan Al-Banna rahimahullahu ta'ala Sheikh Albani in zo kan kalmar yakan ce da da akwai abin da zamu ce wahayi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da mun ce wannan kalma ta Hassan Al-Banna wahayi ce wallahi yau in wani ya faɗe ta a cikin yan uwan sai an yi laccoci da hudubobi waɗannan matasa sun da ashi, sun fassaka shi sun ce ya zama kaza shek haka yake faɗa kuma a bikar sukan shek albani za ka ji maganganu da yawa da yake faɗa kan waɗannan uh, du'at na da waɗannan wanda suke jagorori cikin ikwanin musulmi eh, eh ikwan mun san cewa akwai akwai kuskure a cikin tafiyarsu wannan ba ma inkari amma ba da mutum ya zo baka cika ɗebe shi ka wurga cikin ikwan saboda son zuciya shi yasa shi ce yawa da cikin magana da ake faɗa da haqiqata laha wa inna ma huwa min at-tawahhumat allati zayyana ash-shaytan li ashabiha kurin abuwa ne da shedan ya kawata masu fadarta wa aghrahum biha ya rude su da shi Allah ku yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min az-zanni inna ba'd az-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da Allah ya hana da yawa daga cikin zato zato zunubi ne sashen zato zunubi ne Allah ce kada ku dinga bibiyar ayyukan juna kada sashen ku ya dinga giba sashi sai ce wal mu'minu yanbaghi an an yahmila kalama akhihi al muslim ala ahsan al mahabil ce musulmi mumini ya dace ya dauki magana dan uwansa musulmi akan kyakkyawar fahimta wa qad qala ba'd duk salaf wanda daga cikin magabata yana cewa la tazunna bi kalimatin kharajat min akhika su'a kada ka ɗauki wata kalma da za ta fito da ɗan uwanka kai mata mummunan zato wa anta tajiri laha fil khairi mahmala matuƙar za ka samu mata mashiga alkhairi to inda ya faɗi magana ya mata kyakkyawan zato ya ka abu na shida cewa abin da aka samu min ijtihadin li ba'd al ulama wa talabati al ilmi fi ma yasugu fihi al ijtihad yace abin da aka samu na wani ijtihadi da wasu ɗalibai suka yi ko wasu malamai abin da za a iya yin ijtihadi fa inna sahibahu la yu'akhaz bihi wanda yayi shahadin ba za a kama shi da laifi ba ba za a zo a soke shi da wannan ba wala yusrabu alai ba za a soke shi ba idza kana ahlan lil shahad matakar ya dace ishihadin ya cancanta yayi fa idza khalafahu ghayruhu fi zalika in wani su ya saba masa kan wannan kana al ajdaru an yujadilahu billati hi ahsan da yafi sai tattauna da shi da kyakkyawan tattauna ka ce kaza to ai ga kaza sai kai mai bayani hirsan ala al wusuli ila al haqq min aqrab tariq dan kwaɗayin a isa ga hanya cikin hanya takaitacciya dan a isa ga gaskiya cikin hanya takaitacciya wa daf'an li wasawisi shaytani wa tahrishihi bainal mu'minin dan a kawar da waswasin shaidan da yadda shaidan yake kawo rikici tsakanin musulmai sai abu wacce hanya fa in ta yassar zalik in ba a samu haka ba wara ahadun annahu la budda min bayan mukhalafa wani yake ganin ba ba makawa dole sai an zo an yi bayanin kuskuren da wani yayi fa yakunu zalika bi ahsani imara wa altafi ishara shek zai ce sai a yi da ibara mai kyau da alkafi ishara ishara yan karama wadda za a fahimta cikin sassauka cikin taushi wa duna tahajjumin au tajrihin au shatatin fil ba tare da afka mutum ba ba tare da sukan mutum ba ba tare da wuce gona da iri ba mutum ya zo yana cewa wai boko haram shek ja'far da albarin zari su suka kafa su kaga tahajjum shatat fi qawli kamar wanda shek yake faɗa. qad da ila radd al-haqq aw iradi an wannan zai sa ma mutum ya karɓar gaske, wanda ake gaya ko ya bijire mata wa duna ta'arrudin lil ashkhas ba tare kuma da kadira kan shakhsiyar mutum ba a wuttihaman lin niyyar ko ka dinga tuhumar niyyar mutum mutum yazo yana cewa duk wanda kuka jana shugabanni na fiha akan minbari wallahi dan aljihun sa yake ba dan Allah yake ba subhanallah subhanallah Tuhumar niyyar mutane niyyar mutane ya ake ka sani ka tsaga zuciyarsu ka gani iya kai abin da kake faɗa kana da hujja da za ka kare kanka a gaban Allah da wannan to gashi Sheikh bin Baz yake cewa in dai kai salafi ne na gaskiya ba da awa bace ga abin da malam yake faɗa in ma za a gyaran da alqafi ibara ka ji bi ahsani ibara wa alqafi ishara ahsani ibara wa alqafi ishara sannan shige ce duna ta'arrudin lil ashkhas aw ittihamin lin niyyat ba tare da ka hau shakhsiyar mutum ba ko ka shiga tuhumar niyoyinsa au ziyadatin fil kalami la musawwiga laha ko kai wani ƙari cikin zance da babu wani dalilin da zai sa kai wa qad kana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam shage ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qulu bi misli hadhihi al-umur irin waɗannan al'amura yana cewa ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza manzon Allah in yazo ce yake me yasa wasu mutane suka ce kaza baya ambatan suna sai ishara ta yadda za a fahimta فالذي أنصه به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في آراج الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم الشك من بعض الشيء من أنك نفيها غوات أن ينقوا دسكفاء أتكموتين كما سد سكسوا كيف ستوبة زواغ الله دقاء بند سكربوتا أو تلفظت به ألسنتهم قوبا كنسي فدا mimma kana sababan fi ifsadi qulubi ba'd shabab wanda wannan haifar zuciyar da yawa daga cikin matasa ta lalace kan waɗannan da muke fama da su duk daga irin wancan salo ne suka kwafo suka zo suke yin waɗannan abubuwa din wa shahnihim bil ahqadi wad dagha'in suka cika zuciyarsu da bakin da damuwa da hassada da kullata wa shaghlihim an wa shaghalahum an talab al ilm an nafi sannan wannan ya zama ya shigaltar da su ga barin ilimi mai amfani wa an da'wati ila Allah bil qili suka bar kira zuwa ga addinin Allah suka koma alqil wal qal wal kalam an fulan wa fulan suna magana kan wane da wane wal bahsi amma ya'tabirunahu akhta lil akharin wa tafayyudha da kuma ana binciken kuskuren wasu ana kwakwafi ana gana wa takallufi zalid da kokarin yin haka haka shek bin baz rahimahullahu ta'ala yi wannan bayani sai malami na uku